yau ya zamanto wannan iyaka tamu akan zo a ɗauki mutum ko yaro ko babba a je wani wuri a ɓoye shi a kira 'yan uwa ne a ce su kawo kuɗi ka za su sake shi abin nan masu yin shi sai in ce ba ma nesa suke ba ya san kamar zai zama baɗa kuɗi to na kira sojojinmu da jandarma da polis na ce musu su je su yi taro a can da mutanensu su gaya musu muna son mu ga an yi maganin wannan sabon salon sata da ya shigo cikin wannan lokaci kuma ina son su hiddo muna salo na maganin shi a lokaci kaɗan mun ba su nan umarni insha Allah za su je su yi taro da duk wanda ya kamata na su ɗauki shawarwaki na murkushe wannan salon banditism za a cewa da ya shigo a cikin kasanmu. Abin yana da nasaba da halin da ake ciki a jihar Zamfara inda al'amuran tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa. Ba ni sani mi an namu mi an Ni dai na san mu ba ma ɗaukar wannan. Da duk kasashen da ake yi da mu yanzu mun yana da su. Inda duk mutum yake wanda ya muna lahi in mun san shi mun tabbatar da shi ne muna da incin mu kawo shi kasanmu. mu mai shari'a nan mu hukunta shi nan akwai kenan wani shiri ko tsari na haɗin gwiwa tsakanin Nijar da Najeriya akan wannan al'amari an rige an yi shi patrol muke tare eh, shiga ƙasar su muke yi mu kori mutane mu shiga ƙasar su su koro mutane su shigo ƙasar mu duk muna yin wannan yanzu zancen abu ne na na hoshi na suwa ne ke yin shi ina ne suke boye suwa ne sun ga musu gindi a san ko suwa ne a kai gare su a kama su a kuma kunci mm. in ba haka nan an kai ba in ba jama'a ta ba da haɗin kai ba to za a ci gaba da satan mutane ana gama kai ma da mutane na cikin gida a saci mutum don a amshi kuɗi ya raba. Wato akwai buƙatar haɗin kan al'ummomin garuruwan da ke kewaye inda abin da ke faruwa. Sai ma za a samu nasara in babu haɗin kan jama'a ba a samu nasara ba saboda zance. A samu haɗin kan wanda an ka satan ma ɗan uwa. A samu haɗin kan wanda ke a shaka suwa ne ke satan mutane. A samu haɗin kai inda ake kaiwa ana ɓoyewa. sai da wannan haɗin kan na jama'a duka a ƙasa sa'an za mu samu mu kai mu ciwo eh, kan wannan matsala